kyau ni ra'ayina shine ban ga dalilin raba najeriya a yanzu ba halin da ake ciki kuma ko da a ce najeriya ba ma cikin rigingimu na harkar tattalin arziki da sauransu bai kamata a fara maganar raba ƙasa ba najeriya allah ya halicce mu jinsi jinsi da kuma kabilu daban-daban kuma yadda muka shekaru da dama yau muna zaune tare an zauna lafiya da daɗi ba daɗi ya fi ana tare da a ce ba a tare oh. To tunda ka son a raba ƙasar a mi ra'ayinka game da matakan da kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wannan cece kucen da ake yi. To ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗau tsauran mataki musamman ga waɗanda suke shiga kafafen yada labarai suke maganganu na ɓatanci ga wasu yankuna na ƙasar nan. kaga irin shi wannan kanu din nan kaga yaro ne karami wanda bai ma sanya aka gina kasar ba ko ya <laughs> kasar mata ta taso mm. so bai kamata a ce an kare shi yana shiga rediyo yana maganganu akan wani yanki na biyafara da sauransu ba biyafaran nan an dade ana maganar ta kuma sun buga sun ga cewa abin ba zai yiwu ba kuma ko da an kyale su ma sun tafi kana nufin kabilar ibo za su iya zama a junansu ne su ya su abin ba zai yiwu ba so karshe dai za a zo a yi ta fama ne ana rigima kuma najeriya dai tun da in aka ce an fitar da su daga nan babu wata ƙasa da suka fi kusanci da itan ba mu ba misali to mu din ne dai za su wa babban matsala to bara ma suna cikin mu ana tare din za a iya danne su a tsawatar a ga yadda za a daidaita al'amura so ya kamata shi wannan a ɗau mataki mai tsauri ko dai na hukuntar da shi ko kuma dai na samun wata hanya ta maslaha wanda za su daina waɗannan maganganu. To daga ɓangaren arewaci shawara za ka ba da matasan da ke cewa a raba ɗin? To matasan arewa maganganun da suka yi sun yi daidai musamman maganganu da suka yi kan batun cewa suna so 'yan gibo su koma yankinsu da sauransu. In ka lura har zuka su aka yi waɗannan maganganu na rashin kunya da ake yi shekaru da dama arewa ba su taɓa tanka ba. So matasan nan suka ga lokaci ya yi da ya kamata a fito a yi magana domin a tsawatar a samar da maslaha. saboda haka ni ina ganin cewa ba su yi laifi ba illa iyaka a nuna musu cewa akwai hanyoyi da ake bi na maslaha ba wai yadda suka ɗauko abin da zafi zafi ba ka san ita ƙasa tana zaune a dunkule ya fi a ce ta rabu akwai ƙasashen da yanzu suka ɗauko maganar rabuwar kaga ai in ka lura duk yaƙi suke ta yi oh. ana ta rigingimu da faɗa nan hiya da to mu kuma Najeriya kaga muna cikin dama matsala ta tattalin arziki duk da dai shugaba Muhammadu Buhari alhamdulillah Allah yana karbar addu'ar 'yan Najeriya oh. kuma gashi nan yana ƙara samun lafiya kullum alhamdulillah nan ba da dadewa ba zai dawo gida ya ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya dauko so kwarai yana ba da himma da kwazo wajen ganin cewa martabar Najeriya da tattalin arzikin ya dawo da yanzu ka lura muna cikin kasashe 25 masu karfin tattalin arziki a duniya oh. wanda da muna wajen na 60 da wani abu daga hawan sa yanzu kaga irin himma hibbar da ya da himma sa da aka samu ina ga cewa abubuwan za su ƙara inganta kuma talaka na ƙasa zai ƙara gani a ƙasa To, da ike ita rayuwa ta gaji ba ni gishiri in baka manda a shin kana ganin me ika mata bangaren arewa ya sallamar a sannan kuma me ika mata bangaren kudu shi ma sallamar don a zama ƙasa ɗaya dunkule. To, mutanen kudu da farko ya kamata su fahimci cewa Najeriya dama ƙasa ke dunkulalliya. ko da turawa suka zo sun same mu tare muke zaune mm. kuma aka yi ta shiya shiya daga baya aka dawo aka haɗe aka dunkule to ina ga cewa ganin cancantar a haɗe a dunkule tun wancan lokaci shi yasa ake zaune a wannan ƙasa guda ɗaya sannan ya kamata su sauka daga wancan ra'ayi da suke kyan na cewa lalle sai sun wani yanki sun balle sun tafi nasu wuri sannan mutanenmu na arewa kuma su ƙara himma su ƙara ƙwazo da dagewa musamman bangaren harkar kasuwancinmu